يبقوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم goma sha hudu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai hijiriya uku ga watan uku ne ko hudu ga watan yau uku ga wata duk wanda yake duk wanda ta ce hudu ba yar albashi ba ne ta rufe mana bakin ta yauwa a yau uku ne ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya za mu dora a kan inda muka ga a karatunmu da iyaye mata a garin kumo a kwadokar gamin jihar wanda najeriya muna magana a kan hukuncin mace-mace ko mutuwa da kuma hukuncin takama ga matar da ta mutu yaya shari'a ta tanadar mata ta yi rayuwa bayan mutuwar miji mun yi magana a kan takaba da hukunce-hukuncen takaba wanda mu ɗarisa ba yau za mu ɗora kan yarinya ce ƙarama ta yi aure ba ta mallaka ba ba ta fara haila ba shin ita ma idan mijin na ce yi mutu za ke takaba ko ba za ce ba matan da aka aure ta ba ta tare wa ko a tare da ita ba ana nufin ba a sadu da ita ba ita ma akwai ta kama a kanta ko ba ce ta kama ba to ce da malamai allah ya musu rahama suka tafi a kai shi ne ta kama wajibi ne akan ramar yarinya babba ko karama an taba saduwa da ita a auren ko ba sadu da ita ba duk sai an yi mata takaba sai ta yi takaba budurwa ce ko mazaura musulma ce ko ahalar kitabi ne sai ta yi takaba baiwa ce ko ya ita ma sai ta yi takaba kenan dai kawai duk wata mace in dai an daura aure ba ruwan shari'a da an tare ba a tare ba a karama ce babba ce a musulma ce ba musulma ba duk sai sun yi ta kama don wanda yana nuna wani abu yana nuna a darajar miji da matsayin miji ya kamata a yi wasa da shi ba lallai shari'a ta ba wa miji kulawa ta musamman da kuma ainihin wato kiyaye dokokin a ah, Allah akan mu'amalantar miji bayan da mutu ummu salama ta rawaito hadisi kamar da zuciya sai bukari da muslim wata mata ce ta zo gurman da Allah sallallahu ta ce ya rasulullah inna ci tufi an da duha ba ya ta mijinta ya mutu kuma ba ta da lafiya tana da ciwon ido mu sa mata kwalli mu ba ta dama ta kwalli ko ba za ta ba nabi ya ce ba su ta ba su uku na gaya muku hadisin jiya to a nan hadisin malamai suka ce maza ana bai ce karama ce ko ba karama ba yarinya ce ko babba ce mai hankali ne ko maukaciya to kai ko maukaciya ce mijinta ya mutu to sai ta yi kafa an sadu da ita ba tsarin ta ba dole sai ta yi kafa dole sai ta yi ta kama don haka ma mu shari'a musulunci ta magana kan ko kirista mutum yake aura ko bai ya ya a ce yau da akwai wani musulmi da ya auri kirista ko bai mujiya to inda ya mutu sai ta mai ta kama saboda faɗin annabi da ya yi a cikin hadisi inda ma yi arba ta ashirin ko ashira wata hudu ne da kwana goma wasu malamai sun ce a cikin hadisin da annabi ce la ya fi lulun تؤمن بالله واليوم الآخر أن تهد على ميت فوق ثلاث إلا على ذنب أربعة أشهر وعشرة سكري سوى أي النبيات لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر بهلتك متندتي إيماني لألا دلالك الشرع سكري تو أي كافر أقول كريستا ko bai hudu ya yi ta imani da Allah da ranar ƙarshe ba haka suka ce to amma ibn qayyim Allah ya masa rahama cikin manyan manyan malamai ya mayar da martani a nan cewa kawai manzo Allah magana yake bayani yake faɗa ba ba ba yana nufin a iyakan muminai ba ne masu imani ba an gane ko ya ce la ya tabi na hukumihi anil kuffar wannan hadisin baya nuna hukuncin baya kan kafirai a yace amma wala isbatu lahum aida ba za kuma a tabbatar da shi kai tsaye a kansu ba kawai yace wannan za a duba menene ya faru shin mijinta ne ko ba miji ba ya ce dole a ce mijinta ne ya ce to idan har dai an yadda mijinta ne ko kafira ce ko musulma ne kawai za ta yi ta a gaya mata ba za ta yi aure ba duk da ba ta sallah sai a ce tun da kika yadda kika aure mai sallah to sai kin bi doka kuma ba za ki je ki aure ba sai bayan wannan wata hudun da kwana da kwana goma fata na iyaye na suna ganewa akwai abubuwan da mun fara magana a kansu jiya ba a so mace mai ta kaba ta kula da su ko waiwayin su katta tana ta kaba kamar kwalli da turare da kaya da aka rina ina irin kayan rini din nan me kuke ce musu kaya na rini wanda sa ake rinawa kamar a tamfa da aka rina ko shadda da aka rina to irin wannan saka lalle ba a yin lalle kada wata mijinta ya mutu a ga tana ta tana caba lalle kata yi hadisi ya zo riwaya daga ummu atiyya Allah yadda da ita ta ce kunna ha? an na hidda ala mayyatin fauka salatin mun kasance ana hana mu kar mu yi ta kaba kan wani mamaci sama da kwana uku sai dai in miji ne shi ka zamu masa kwana wata hudu da kwana goma ta ce kuma wala na hilo annabi ya hana mu rinka sa kwalli mu mata idan muna ta kaba. wala nutayyib ba za mu sanya turare ba wala nalbasu sauban masburan ba za mu sanya suturar da aka rina ta ba sai dai wata tufa da ake ce da ta sauba asba wannan haka riwaya ta zo kun ga hadisi ya tabbata karara lallai in dai mace mijinta ya mutu to ba ta saka kayan da aka je aka musu a gidan jima da rini ba ta saka kayan kwalliya wani awarwaro wani dan kunne wani dan abin da ake sawa na mata a hanci din nan na ado da zobe da na kafa da na hannu haka za ki fito firtik kur jiya ma na gaya muku komai za ki shafa sai dai ki shafa basilin mara ƙarshe an tsananta hukunci kwarai kan harkar saka kwalli lallai kar mace ta sa kwalli alhali mijinta yana yin takawa wala la ta kar kwalli duk da wasu an samu wasu maganganu da wasu ke kokarin sauƙaƙa mata ta saka kwalli a da daddare da rana kada mai ta kaba ta sa kwalli amma da daddare ta iya sawa idan ba ta da lafiyar ido akwai malaman da suka yi wannan magana to amma maganar cewa mace mai takaba ta saka kwalli da daddare da rana ta share shi wannan hadisin ba'ifi ne jiddan hadisi ne mai mugun rauni ba a kafa hujjar shi abu dawud da ne shi da waninsa hadisin ummu hakim binti usaid hadisin bai da kyau da aka ba maganan a saka kwalli da daddare in ganin allah ya waye aje a wanke ido don saboda ana ciwon ido a'a aje a nemi wani maganin ba ma na kwalli ba kuma wannan yana nuna mana malama ashe shi kwalli a wajen mace ba wai don kwalliya kawai ake sashi ba har magani ma yana yi duk wacce take so Allah ya mata ni'imar karfin ido idan ke zama garin ba ki zo kina ta raɓe-raɓe da sa gilas ba kullum to ki labinci sa kwalli yanzu mu maza za ki ga yawanci idan mu da gilas saboda in kin lura kuma yawanci maza ba sa sa kwalli da maza sun gane sun gane sirrin kwalli da sun gane sirrin kwalli da sun rika tashi da haka yaran ki ringa sa musu kwalli za su daɗe da ƙarfin ido mai gidanki ki ce ɗan kwallonki ki ajiye dab da filonsa in zai kwanta bacci ki ce tsaya tsaya tsaya ka gani jirani kafin ya fara gyangyadawa ki ce buɗe idan ka gani ki surkuma masa fura tandu na kwalli ki goga masa ɓarai kuwa wallahi ni irin rike muku wadin nan ina ina son kwalli <clears throat> ina son rika sa kwalli amma ina na yi na yi na yi abin ya gagara har saudiya na je na samu wani kwalli mai kyau mai tsada aka ce wannan kwallin malam ba magana ismit sunansa na je na siyo shi ma'ina sai dai na zo gida in ce to ajiya da allah taimaka min ga kwalli na nan ko na manta a tunatar da ni babu namiji hidindiminsa sun masa yawa amma kwalli yana da amfani da aka kuriɗe wannan dama da ubangiji tabaraka ta'ala ya ba ku daman ina ma za a ga idan mace ba kwalli raɓe-raɓe haka ba kwalli in za ki fita kullum ki ɗan shafa ko da irin namu na gidan nan ne magana ta gaba shin mai ta kaba za ta iya yanke farce yankan farce ya shi ma'ado ne mai ta kama za ta iya cire gashi a jikinta ko na hamata ko na gaba mai ta kaba tana iya yin wanka da sabulu malamai suka ce e. waɗannan abubuwa shari'a ba ta ana ta ba saboda ba a samu nassi karara da ya zo ya fito ya hana mace mai ta gaba ta yanke barci, ba ya halatta ta yanke barci? ya halatta ta cire gashi a jikinta ya halatta ta yi wanka da sabulu amma mara ƙanshi kenan yanke farce aski wankan sabulu mai takaba za ta iya yi inda ba ta yi da niyyar yin ado da kwalliyawa, amma mutum ya zauna da farce zaƙo-zaƙo wata hudu da kwana goma ai in tsautsayi ya ginda ya yi haɗu da wani a sha ɗauka reza ce a hannunsa sai ya yanka mutane imam ibn qudama a cikin littafinsa al shi ya kawo wannan hukunci ya bayani cewa wala tamna'u min at-tanzifi bi taqlim al-azfar ko wala tumna'u <clears throat> ba za a hana mace tsabtace jikinta ta hanyar cire farshe ba ko cire gashin hamata ko aske gashin da yake damunta ba hana ta yin wanka da sabulu ba sannan ba a hana mace mai takaba ta tsefe kanta ba tsifa al'imtishaf ake cewa ba a hana mace mai takaba tsifa ya halatta ta yi tsifa saboda gyaran jiki ne ba wai kwalliya ne da ado ba warwata ta dame ki watakila har ya hadu da kudin cizo duk a ciki ko ba su haduwa ne kam to barin gyara fatawa ta so eh, na dauka ko kudin cizo ma yana samun gindin zama a kan mace kazama allah tsawaki to amma tambaye ku wani yana faɗa wani wata mata ta zo yin tsifa tana taje kanta tana tsifa tana tsiba sai ga wani gari yana zubowa kamar garin masara gari ba ya yi ta zuba ya ta zuba da watakila ana aunawa da an samu kwano guda ma na sha in ba sha sa'a ba allah kiyaye duniya ke nan gaba daya na ce to wannan toka ce komi dandrop to amurza eh to mace da kora kuma ke to Allah ki rufa musu asiri abadan Allah wannan to asirin an yawa ni ban taba ganin mace da kora ba can dai can dai to shi wannan dandruff din baku na da maganin sa ne to me yasa to kun ji masu abun sun ce baya jin magani masu abun kenan baya jin magani kamar yare in ka dame shi da magani ido yake dawowa kun ji masu abun ma'ana sai dai a bashi kenan ya tana naka to wallahi ina gaya min karki yadda ki bashi ba haka bane cewa in an dame shi da magani baya tafiya ba haka bane idan an zo ana tsifa ne ba a kula da ido zai iya gangarowa idan mutum kawai ku nemi magani shamfo din nan da kuke gani yana maganin dandruff akwai mayukan shafawa na zamani suna maganin dandruff a ne. kuma yawan gyaran kai din yawan tsabtacewa kai yana maganin dandruff ke me ya kai ki kika bar kan naki har ya zo ya dankare Ke ka ce wani gonar kanwa haba da Allah ki gyara da Allah ba kyau irin wannan kin zo kina tsefiya mai gidanki ya zo wucewa ai sai ai abun kunya ko ranar da kike tsifa a buɗe abinci kin ga mutane ai an je an barbada musu abin duniya Allah kiyaye ku je ku gyara ku tsaftace ku kula to macen da take da wannan larurar an musa ne kuma tana zaman ta kaba ya halatta ta tsefe kanta ta cire wannan dandrop din da an musa ne sai magana maganar saka turaren wuta shin mace mai ta gaba za ta sa turaren wuta a'a ko turaren wuta ba za ta kunna ba sai dai ya halatta idan ta yi al'ada ta gama al'ada to ta yi amfani da shi lokacin tsarkinta ta ɗan sa a ɗakinta saboda ya kori ƙarni saboda akwai wannan suna al'adar ƙarni yana iya shafan su. Allah ya tsawaƙi to wannan ba laifi da kuma duk wani turaren da za ta iya amfani da shi na korar ƙarni hajiya a ƙa'ida idan mace ta yi al'ada ta gama duk ƙarshen wata ya kamata a ce akwai wani turarenta da za ta rinka sawa a auduga tana goge wurin da jinin ya zuba saboda tsafta da kuma korar karni a yanzu kan ma da kuma korar dukkan cututtuka na zamani da infection a da mata masu kulawa da kansu da gyaran jiki ba yadda za a yi mace ta yi al'ada ba ta samu turarenta na miski mai kyau mai ƙanshi ta shashafa ba matan bai auduga suke samu auduga sosai su zuba mata turare su goggoga su goge ba yadda za a yi namiji ya zaune ƙazanta a jikin ciko ya je wani ƙarfi idan kuma ya kama jinin al'adar nan ya taba sutura to ana wanke suturar nan a gyara ta ta yadda kar a yadda a bar namiji ya rinka ganin alamar jini kuma ina so in shaida muku duk mace mai wayo wacce ta san me take yi ba ta bari namiji ya taba ganin jinin al'adarta ya ga alamar jinin za dai ta gaya masa tana yi amma bai zai ga audugarta ba karamin wando da ta yi amfani da shi da fatin da ta saka ba za ta taɓa barin namiji ya gani saboda me abu ne na kazanta da kyama in kika kuskura kika bari mai gidanki yana ganin wannan kin je toilet kin cire baki da tsari watakila kina fitowa ya shiga ya gani ya je ya ga tarin uban wannan jini wallahi kyamar tibi idan toilet ɗin zamani ne aka sa a maza maza a pollution damar shi ya sa kowace mace mai tsari fa amma a ɗakinta ko a toilet ɗinta tana da inda take sanya dattin abubuwa pat ne auduga ce da ta amfani da ita mai jini akwai inda take goyewa sai ta buɗe sai ta saka a bakalle leda ba sai ta kulle da an faki idan miji baya sai a maza maza a sa a shara a je a zubar amma mace ballagaza watsatsiyar mace mara kimtsi wacce wata samu tarbiyya ta tsafta a gidan iyayenta ba ba mamaki ta yi al'adar ta rataye wandan ma da jinin a rataye wai bari sai na dawo na wanke inna lillahi wa inna lillahi wa inna wallahi kin kunyata mata kin tozarta mata Da haka duk wani abu da zaki bari namiji ya ga aibinki da wallanki ya ga ƙazantarki karki yadda karki bari lallai ki ɓoye shi karki bari ya ganin ganinki da farce zaƙo-zaƙo karki bari gashin hamata ya taru miki yawa da duk gashi na jiki maza-maza da ya taru a tsabtace bai sani ba turaren ki karki fashi ba yadda za a yi mace turare ba turare da zai yi ba mai aure ko mara aure da haka idan kin samu kuɗi to fara farame da hankali akan sayan kayan gyaran jiki don shi ne jarinki shi ne ribarki in kika bari kishiyarki tana yi ke ba kya yi to yadda kika ga jaka wallahi haka mijinki zai ɗauka ranar da ya zo girkin ba ku yi haƙuri wani lokacin ba ku so a rinka gaya muku gaskiya kuna ganin kamar an tona muku asiri ne kuma ba haka ba ne akwai namijin da wallahi ba zai miki magana ba kawai sai ki ga ya ƙaurace miki saboda da kin zo wajensa sai ya tuno wannan ƙazantar ne sai ce je ki je wata mata ta ce in dai za ta zo wajen mijinta to sai ya kore ta tana zuwa zai ce me ya kawo ki ta ce gwafa ɗakin ne ita fa ta yi mai abinci girki me ya kawo ki sai ta ce in tafi ne sai ce tafi haiban ne mai ki ba kin ga wannan ai rayuwar wulakanci dan Allah ku zama masu tsafta ku zama masu gyara jiki ku zama masu kulawa da shari'a yanzu idan matan sahabbai an ce suna da wannan kyakkyawan ɗabi'an ta tsufta da na aisha ta ce auduga suke tanada mata annabi suka ce auduga suke tanada in sun gama al'ada suna gyara jikinsu da shi su fa ba su da mayuka masu tsada irin namu na yanzu ba su da sabulai masu tsada irin namu na yanzu turare ne na gargajiya turaren miski da auduga ke yanzu ina jin ɗan farin miskin ma da mata suke siya miskut dahara ake cewa da shi da ake dan shafa baki da da alaka da shi haka za ki zo ki gama al'adar ki je ki afkawa miji ba gyara ya rena ki ba ki kyauta ba kin zubar da kimar kanki don haka saboda muhimmancin mace ta kula da jikinta kunga an hana sa turare amma in ta yi haila za ta yi tsarki ya halatta ta ɗauko turaren da za ta yi amfani da shi inda ta tafkur yayin da za ta yi tsarki ya halatta mace ta rinka shafa mai na gashi tana ta kaba zai tu sha'ari ake cewa a larabci man gashi akwai mai da ake shafawa ya karawa gashi baki ko ya kara mai tsawo ko ya laushi da zai duddun kule ba ya halatta mace ta shafa wannan eh shi ma babu dalilin da ya hana ta mai ta kaba tana iya shafa man gashi ta gyara gashinta ta daure shi saboda nan gyaran gashi ne ba dan kwalliya da ado ba haka hafiz ibn hajar ya faɗa akan hadisin a atiyya wanda na karanta mana ɗazu duk abin da yake yana da amfani na gyara jiki ba kwalliya da ado ba wannan ya halatta mace ta yi amfani da shi shafa mai kin ga gyara jiki ne kada jikinka ya fururu kada kafarka ta tsatsage kada fuska ta mummotsi wannan dan mai ba basilin haka da farin mai wanda ba yi da kanshi wanda ya halatta mai ta kaba ta ainihin wato ta saka ina fata ana fahimta yawwa kula da waɗannan abubuwan zai taimake mu saboda ana yawan yi mana tambayoyi ne akan wani abubuwa fatan mu Allah sa ku gane to sai matsala ta gaba idan mace mijinta ya mutu a ina za ta ta gaba zaman ta gaba shine karatu na gaba yau ba zan yi tambayoyi to a ina mace za ta yi zaman ta kama matsalar zaman ta kama matsala ce da akwai saɓanin malamai a wani gidan a ina idan mijinki ya mutu zaki zaman zamantakaba. akwai saɓanin malamai Lallai an kawo hadisai da yawa da suke magana akan inda mace za ta zauna ce zaman ba sai dai waɗannan hadisai da suke bayanin a ina mace za ta zauna ce zaman takaba ba su inganta ba hadisan da suka ware suka ce dole sai a wuri kaza za ce zama da ba ba su inganta ba daga Allah <clears throat> sallallahu alaihi wa sallam akwai hadisan hadisa yi da khudri wanda Allah ya ce umkisi umkusi fi ciki hatta ya al-kitabu ajala hadisi ne za'ifi. a bisa zance mafi inganci cikin maganganun malamai akwai hadisi mursali a wanda aka kashi hanyar mujahid wanda wasu mutane ko wasu mata an je an kashe mazajensu a yakin umut a suka zo suna tambayin ya za a yi shi ma aka ce su zauna su ta gaba a cikin gidajensu ko kuma su zauna su ta gaba inda suka ga dama a inda a cikin gidajensu akwai hadisin ali bin abi talib shi ma hadisi ne mai rauni da ya ce a mace ta kaba a inda ta so ko ina ne to malaman musulunci ma dai sun faɗi kowa ra'ayinsa ga su a gurguje kamar haka a babi na ilimi za mu kawo shi sannan mu faɗi mai yafi inganci a kula da shi dangane da maganganun sahabbai Allah ya musu rahama an samu adadi cikin sahabbai sun ba da shawara cewa duk matar da mijinta ya mutu to tana da zaɓi ko ina ta ga dama ta je ta kamata ba dole ce iya gidan miji ba ta haisu sha'at ta zaɓi inda ta ga dama ce ta gaba wannan ra'ayin ali bin talib ne ra'ayin abdullahi ibn abbas ne ra'ayin jabir bin abdullahi ne ra'ayin na na aisha ne allah yadda da su gaba daya duka waɗannan sahabbai suna da ra'ayin duk matar da mijinta ya mutu kar a tilasta mata a ce sai ta zauna a gidan miji ko ta ji ta zauna a gidan baban mijinta ko ta je gidan wani kawai ta zaɓi inda take so in abuja ta ce za ta tafi can kusa da mai girma shugaban ƙasa a can za ta yi ta kabarta shi kenan tana da masauki sai ta je idan a gombe za ta yi kusa da gidan mai girma gwamna sai ta je allah kiyaye in kuma cilo ta ce za ta to a kyale ta ta tafi ballantana na tukur kan ai ba sai na yi magana ba ko? ƙwarai kuwa babban gari kenan mai daraja mai albarka ya na ji shiru ne ko ba ku yadda wani eh. alibin abin talib ya inganta daga gare shi a idan mace tana ta kaba yana iya canja mata wuri ta zauna a can gidan ce ta shi koma gidan wani ta zauna a can canja mata kenan abin yana da sauki jabir bin abdullahi ya ce duk mai ta kaba ta zaɓi inda take so ta zai ta gama, ibn abbas cewa ya kunga allah cewa ya kawai ta je ta zaman ta kaba arba'ata ashirin ashirin wa ashira kawai bai ce a ina a ina a ina ba kawai dai ko a sama za ta yi ta kabarta ko a ƙasa ko a ina ne ma za ta yi ta je ta yi kin ga wannan ra'ayi yana nuna in ta kama mace mijinta ya mutu za ta hau abin hawa ta tafi wani gari don ta je ta kaba ya halatta ce tafiya kenan a wannan ra'ayin nasu na na aisha ita ma an samu magana daga gare ta umar haka abdullahi dan umar abdullahi dan mas'ud da umar da abdullahi dan umar da abdullahi dan mas'ud su kuma suka ce mace ta zauna a gidan mijinta ta yi ta kabata wannan shine inda aka saba mu dai hukuncinmu da ake bayarwa a nan ko a gidan miji take yi wannan ra'ayin abdullahi dan umar ne ra'ayin babansa umar ne da kuma abdullahi dan mas'ud ibn umar a wata riwaya, ya ce la takhruju المتوفى عنها في عدتها min بيت زوجها kada matar da mijinta ya mutu ya tafi lahira ya batta katta da ta fita daga gidan miji duk inda za a je a dawo to ta zauna a gidan mijinta ta yi ta kaba kenan munan kasar fatawar da muke bi ra'ayin abdullahi dan umar ne mace ta yi ta kaba a cikin gidan mijinta wasu mata mazajen sun mutu an kashe su a wajen yaƙi suka ce mu muna cikin damuwa muna ta zama muna cikin tsoro umar wannan ibn masud ya ce to ba damuwa ku rinka haduwa wuri guda in rana ta yi tunda kuna zama cikin tsoro mazajen su aka kakashi ba kowa suna zaman ce a gida ya ce to ku haɗu ku je ku zauna a wuri guda kuna ganin junanku amma in dare ya yi kowa ta koma gidan mijinta ta kwana sai da umar ibn khattab yana da ɗabi'ar da ya zo a riwaya cewa idan mace ta taho za ta yi aikin hajji ko umra bayan mijinta ya mutu sai kore ta ce koma gidanki kun ga ana yawan tambaya ce shin macen da take ta kaba za ta iya zuwa aikin hajji amsar ita ce sai a ce umar ya kasance yana koran mata waɗanda mazajensu suka mutu suka fito za su zo aikin hajji sun ɗauka ya halatta su je sai kore su ce ku koma gidajen ku je ku yi ta kaba a can ba za ku je hajji ba daga ƙarshe ne. menene hukuncin da za mu tafi sai mu ce ya halatta mace idan mijinta ya mutu duk inda ta ga dama ta jefe ta kabarta shi ke nan zance a mace mai ta kaba za ta iya sa farin kaya fari kal ko ba za ta sa ba ya halatta mace ta sa farin kaya farin hijabi farin riga farin wando komai fari wani ila zai gane ce a wannan kwalliya ne ado ne a wanda aka hana ta sa wanda aka rina kayan da aka rina shi ne ba za ta sa ba amma kaya fari za ta iya sawa ba laifi haka ibn al-munzir ya ruwaito kamar yadda imamul qurtubi ya nakalto daga gare shi lalle mace tana iya sa farin kaya in tana ta kaba. mace mai ta kaba tana iya sa alhariri alhariri tana iya sawa to ba a samu wani nassi daga annabi da ya ce kada ta sa alhariri ba yasa wasu daga cikin malamai suka ce tun da dai ba samu nasi ƙarara ba da ya ce kada ta ɗaura alhariri ba za ta iya sawa wasu kuma suka ce alhariri ado ne kwalliya ne katta yadda ta sa da an na mumina zina ina cikin kayan kwalliya kenan ba za ta saka alhariri ba kayan da aka rina shi da bakin abu shi ma yana cin rinin da aka hana kun san baki daban wanda aka yi shi da ja da girin da yalo da kala-kala ɗin shi kuma kwalliyarsa daban ne almasbubu bil aswadi suke cewa wasu malamai sun ce hatta kayan da aka rina a tamfa ko shadda da aka rina ta da baki ba za ta sama saboda manzo Allah ya hana mace ta rinka sanya sauban masbuhan kayan da aka musu da wanda aka yi da ja da wanda aka yi da yalo da wanda aka yi da kore duka saboda manzo Allah ya hana maganar zobe ba na hannu maganar sarƙar wuya ko na azurfa ko na lu'ulu'i bai halatta mace ta sanya waɗannan abubuwa ba da na gaya muku ko wuyar sarƙar wuya ko zobe ina fata ana fahimta ko agogo ne inda sunan kwalliya ne da ado bai halatta samu saboda tana ta kaba shi sa imamu malik allah ya masar hama ya ce wala talbasul mar'atul haddatu ala zawjiha shay'an min al-huluy khataman wala khalkhalan wala ghayr zalika min al-huluy yawan malik ya rufe kofa duk wani abu na ado inda kina ta kaba ba mace mai takaba tana iya saka niqabi niqab mijinta ya mutu kuma ta je ta rufe fuska tana sa niqabi babu laifi halal ne mai ta kaba ta ɗaura niƙabi a fuskarta bayan mutuwar mijinta ba laifi ba ne saboda babu dalilin da ya hana kuma niƙabi ba a fiye ɗaukar niƙabi a matsayin kwalliya ba niƙabi kawai sutarce jiki ne da rufe fuska to amma wannan ba yana nuna cewa a ba ni sunan shi wanda ba ta taka ba ita ba za ta sa niƙabi ba niƙabi addini ne saka niƙabi shari'a ne abu ne mai kyau kada a rinka ganin mata masu sa niƙabi ana cewa ai masu tsananin addini ne a masu tsoron allah ne masu ibada duk wacce ta zaɓi ba za ta yi ta yawo fuskarta a wangale kowa yana gani ba tana da yanci ta lullube fuskarta tsohuwa ce ko yarinya kurin da haka ra'ayi ne idan an saka ya yi in ko mace ta zaɓo ba za ta saka ba shi kenan shi kuma bai zama dolen dole farilla ba abin yana da yana da sauƙi amma dai idan mijinki yana so ki sa ƙabi ki rinka sawa in yana so ki rinka sa ƙabi musamman in za ki fita to ki rinka sawa amma akwai mata a cikin kuma masu wuce gona da iri kuma sai kuma niƙabin in sun zo hana mai gida ma ake ba masa a kicin niƙabi za ta shiga toilet niƙabi akwai mijin da ya kawo kukan matarsa tana masa haka ya ce nifa wannan sunan taku na fi kasa gane ta ana ta alu suna alu suna a gida matarka ta suna ta zo ta zo ta kife maka ke ba za a ga fuskarki ba ya ce ga uban saka hijabi yadda kika san kawar mala'ika jibrilu hijabi a gaban miji in miji ya kira ta rabe rabe da hijabi yana ta jan ƙasa ita wai mai takawa da tsoron Allah hijabi baya kan miji hajiya niƙabi baya kan miji lokacin da kike zaune da mijinki ba sai kin sa masa hijabi ba ba sai kin sa mai niqabi ba wata ma da kokari wai hada safar hannu da ta kaba gaba ɗaya ta rufe gaba ɗaya wa mijinta ba idan mai gida ya dawo cire niqabinki cire hijabinki ki zauna masa yadda yake sha'awa yake so da shi ya je yana kallon matan banza a waje ba da ya gama tasa ta halal ba ana ta nuna muku amma ba kwa ganewa wani bayan da ya zo ya kira matarsa ya ja mata kunne ce billahi azimu in kika sake zuwa gaba na nan da hijabi Allah sai na bata miki rai na gaji a'a yayi tafiya ya dawo kin ɗebo hijabi rabe rabe kin taho da niqabi mai gidanki ba wannan za ki je gidan biki ko za ki fita waje sai ki amma mai gidanki kam ki sauƙaƙa masa mana me mutum zai gani ya ji daɗi sama da matarsa kina sa niƙabi da hijabi ne ai kina rufe jikinki dan kar a gani to mai gidan na ki masa gashi ya ganki bayan Allah ya halatta masa to shi yasa wasu ustazan matan suna da ƙauyanci a cikin gidajensu ga tsoron Allah ga karatun Qur'ani ga hadda ga tilawa ga hadisi ga komai amma babu wayewa duk wanda ya je ya ɗauki wani abu ya sa shi ba a inda ake sa shi ba to ya zo da bakon abu ya zo da ƙauyanci an yadda kina da takawa kina da tsoron Allah kina da kaza an yadda amma mijinki kam don Allah ki dan daga masa kafa idan mace tana ta kama za ta ya halatta sa niqabi wannan babu laifi Allah ganar da mu to na zangaro na kusa tsayawa amma akwai matsaloli har yanzu menene takabar macen da tana da ciki mijinta ya mutu ga ciki ga mutuwar miji ga takaba wannan al'amura sun taru da yawa shi dai ciki ba a san wata nawa ya saura ba zai iya yiwa cikin nan saura wata bakwai a haife shi kin ga na farko dai bai halatta ta yi aure ba sai ta haihu ko ko idan mace an sake ta mijinta ya sake ta ko ta mutu akwai ya mutu da ciki za ta iya aure ba ta haihu ba wannan ai kowa ya sani ko jahilar wancan garin ai ta sani to yanzu wannan ga hukuncin takaba ga mutuwa ta miji suka ce takabar mace tana karewa ne da haihuwa kawai iddata haihuwa ne bi ilhamli kenan takabar mace mai ciki yana iya canjawa daga wata hudu da kwana goma wataƙila ya kai wata takwas ko wata bakwai yanzu in ya mutu ya barke da ɗan ƙaramin ciki na sati biyu kin gamu da aiki za ki zaunu wallahi mata akwai abin tausayi sha'aninsu akwai abin tausayi satin can muna gama karatu na tashi na koma gida sai wata taimun watan wata irin wanda aka yi mu hankalinta a tashi na ce me faru hajiya don Allah ma na ce maka wallahi na rantsu da Allah ajiye na dab da magariba saboda irin a kira sallah ta ce me ya kai ni me ya kai ni na je na shiga ban ɗaki sai na gajini jini na ce kash alawaci zance ya ƙare ta ce yanzu malam azumi na ya karye na ce to ni dai ba ni na karya shi ba jininki ne karya shi azumi ya karye ta ce malam yan mintuna ne fa suka saura fa na ce to ya za a yi motar ce ta ɗauke ki tana gudu tana gudu saura ka ta shiga abuja taya ta fashe haka kawai sai a ce an kai ki abuja ba ki shiga abuja ba sai haƙuri kar ku damu abinda Allah ne ya kaddara muku kuma insha Allah akwai lada eh kar ku taba damuwa kar ku taba jin ciwo kar ku taba jin ciwo da wata ce wai ni malam me yasa maza ba su haila ne a'a to Allah <laughs> wato wato tana tana ga ina ba da mijinta shi ma yana haila ya dandana abin da ake ji haka Allah ya kaddara haka Allah ya kaddara in baya haila ai yana gulando ai in yayi gulando yana yankewa da reza ba jini yana zuba ba ai ya isa Allahu akbar Allah ba ku hakuri to yanzu bari mu ji mai malamai suka ce da haka mai ciki idan mijinta ya mutu ta kabarta shine haihuwarta kawai ba wani magana lissafin watanni da wani kwana goma kawai a jira tarihi akwai hadisi cikin bukari hadisi cikin mutum hadisin umu salama umu salama ta ce kuci da zoju uh, subai'atul aslamiyya an kashe mijin subai'atul aslamiyya wahiyar hubla tana da ciki wata mata ne an je yaƙi aka kashe mata mijinta alhali da ciki a tattare da ita tsohon ciki shakkaf ana iya haihuwa yau ko gobe mijin ya tafi yaƙi ummu salama ta ce da adba da mauti bi arba'in da laila bayan mijinta ya mutu kwana arba'in cif cif sai ga su subai'atu ta haifa da jariri wani bawan allah shi kuma da ƙoƙari tana cikin jegon nan kwana arba'in tana cika ashe yana kwako yana jira tana haihuwa kwana arba'in na washe gari kawai sai gashi ya zo yana sallama ba ya zo ya ce ba zawari ne ya zo ya zo neman aure to da jego su ba zuwan su sahabbai su ai auren taimako suke yi ku kuma zan wannan zamani auren sha'awa ne auren biyan bukata kawai da jegonta ya zo ineme ta da ɗanta jariri ɗanyen jego kuwa to kawai manzan Allah ya mata aure abu sanabil ibn bakar yana cikin wanda suka neme ta ita wannan subai ashal asamiya tana cikin mata ma masu farin jini idan an tambaye ki a cikin sabbai wata wani mata ne masu farin jini da tana jego ana neman aurenta su subayatul aslamiyya hadisin imam muslim ne ya rawaito shi amma yana da wani eh, siyaki da ya zo ba ta wannan ba a wata riwaya aka ce tana karkashin sa'ad bin khaula ne tana bani amir ibn lu'ai shi sa'ad bin khawla mijinta yana cikin wanda suka je yakin badar aka kashe shi ya rasu afwan yana cikin wanda suka halarci badar kai amma ya rasu ne a hajjatul wada'i hajjin bankwana a wannan riwayar kenan kin ga miji ba yaki yaje ba a aikin hajji ya je tana da ciki ya mutu ba ta gushe ba ba a daɗe ba kawai sai ta haifi ɗa a wannan riwayar an yi bayani bayan ta yi arba'in saboda waccan riwayar za ta iya ba mu matsala cewa to yanzu idan mace ta haihu ba ta yi arba'in ba ta gama jinin biki ba a zo a neme ta to sai wannan riwayar sai ta yi bayani bayan ta yi arba'in falon ma ta'allat min ha ta jammala lilkutobi yayin da ta yi jinin biki ta gama kwana arba'in ɗinta jini ya gama zuwa kawai sai ta kama wanka da kwalliya saboda masu neman aure daga nan malamai suke cewa ashe ya halatta mace bazawara ko macen da mijinta ya mutu ko macen da auren ke mutu idan ta gama iddata ta fara zabga kwalliya da ado ta zauna ta jira ko Allah zai kawo kasuwa Allah ya kawo kasuwa zawarawa su zo su yi ta layi ki dan daga labulan window ki lega ki ce domin mun waye ne in kin lega kin ga wani jigare jigare ne ki ce a gaya mai yayi hakuri da Allah sai ga wani mutum mai suna abu sanadin ibn ba'akak wani mutum ne daga bani abdiddar ya gama ta ta yi kwalliya mijinta ya mutu ta haihu tana gama jinin biki ba ta gama wannan wata hudu da kwana goma ba kawai sai ya ta yi kwalliya irin kwalliya irin na zaurawa kun gama sai na fayi bayani kar a ce na yi tonon asiri duk inda kika gaba zawara to in Allah ya sa da kyaga ga kafarta da dan haske ta shafa basilin ɗinta ku yi haƙuri bazawara ba ta fita haka a banza saboda me dole a gane bazawara ce ta ɗan gyara jiki saboda me Allah kawo kasuwa ya ce mali a raki mutajammila ke yanar kin yi ado kin yi kwalliya la'allaki turjinan nika ko dai wai aure kike so ne kafin ta bashi ansa yace wallahi innaki ma anti binakihin baki isa ki aure ba hatta ta murra alayki arba'ata ashurin wa ashira. sai kin yi wata hudu da kwana goma subai'a tace ayya ma qala li dalik yayin da ya gaya mini haka jama'atu alayya siyami hina amsaitu na haɗa kayana na saka hijabi na na gyara jikina ban tsaya ko ina ba sai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'altu an zalika nace da shi ya ni ne mijina ya mutu an je aikin hajji ya mutu yana mutuwa na haihu da na yi kwana arba'in na yi wanka na gyara jikina na kwalliya ina jiran abin da Allah zai kawo sabon miji mata kenan Allahu akbar mata mata waɗannan halitta waɗannan mutane ka duba malam mace mijinta suna zaune Allah ya ɗauki ransa ya mutu kuma sai ta zo ce wai za ta ƙara sabon aure ba ma haram ba ne halal ne amma dai namiji ya kamata ya tausaya a kansa ba ruwanta in mutuwa ne wancan kam ya mutu ya tafi za a sake sabon aure a sake sabon lalar rayuwa da wani mijin daban shi sa duk namijin da ya zo ya ƙone ya bushe ya ƙeƙe ya makale wa mace yana ta rashin hankali yana abu kana mutuwa kana mutuwa za a fara zuwa ana ƙwanƙasa ƙofar gidanta wani zai zo ya aure ta kuma tas za ta je ta auren ta har ma da buɗa a yi rirai yirire rirai mijinki yana kwance a kamari ki je ki ƙara aurenki to ni ne ba hana wani ba amma ni halinku ne nake faɗa na ce to wata ta ce yau ai mazan zuwa haka ne to abin haka ne yau ramuwar gayya za a yi wa malatin kenan to ni da na dan lullube abuna zan gama karatu na ba ku tino ba ce kuma kuna sani wato wato wato wato yi min imaka ne kai ma ma'ana shi ma namijin in matar ta mutu ai wata zai karo gaskiya ne wallahi gaskiya ne don haka aka yi imamu ahmad ma allah ya ji kansa rama matarsa ranar da ta mutu ya ce a nemo masa wata maza maza maza da baya so ya kwana bai da mata tafi babbar magana kenan allahu akbar <laughs> a ranar ya ce ya ce a nemo masa wata ya ce mutuwa dai ta mutu allah ji ɗanta da rahama ta ku yi haƙuri yanzu dai na me da wukata ba ku yi laifi ba e tun da gaskiya shi ma namijin haka yake kin san me yake faruwa yawa malama idan ba mutum matarsa ta mutu wallahi daga gurin ta'aziyya ake tallata masa ana masa ta'aziyya a ashe wancan Allah ya mata rasuwa ya dan fashe da kuka hmm. wallahi wani ya da kan Allah ta waje na yi rashi bayan ya gama koke kuken sai ya ce zo mana na dan so magana ya fitar mai waya ga wata ce a masha Allah masha Allah to alhamdulillah to ga wannan da indika abin nan insha Allah kawai kai magana tana nan za mu tsaya maka sai a samu ya aure kawai ba da wani to ba shi Allah ba shi Allah Shi kenan yana zaman makoki ana tallata masa yan mata hajiya kina can baki gama ma mala'ika bai ma gama juya ki yana miki tambayoyi ba ta wannan duniya kai wannan duniya tana cike da abin tsoro shi shikenan ta ce ni gani abin da ya faru kenan manzo Allah ce a ina ai tun da kin haihu kuma kin riga kin yi arba'in ya halatta ki je ki auren ki ta ce wa amara ni bi zawaji bi tazawuji in badali subai'atu ta ce manzo Allah ce in kin ga dama kina da ra'ayi ki je ki ƙara auren ki kenan a taƙaice idan mace mijinta ya mutu kafin wata hudu da kwana goma nan su cika sai ta haihu babu wata takaba a kanta shi ne kawai karatu duk wanda mijinta ya mutu ba ta kai wata hudu da kwana goma ba to babu wata takaba a kanta ta huta amma kuma idan mijinta ya mutu ya batta da ɗan ƙaramin ciki wata ɗaya wata biyu to wallahi sai ta yi zaman ƙarshe sai ta haihu shi ne ta kabarta za ta ƙari Allah sa kuna gane a yi haƙuri ɗan mura ce ta kama ne wallahi gaba a cin kaji da ranar nan sai dai haƙuri amma wannan mura maganin ta samu kaji lafiyayyu da zabi a cikin kwano a rufe kana buɗewa kaga haka kaga ƙasusuwa wani na kan wani yawwa da ka sharbe ta sharo man nan in yi zufa sai ka gama ƙogonin ya buɗe tas Allah ka mana kaji masu albarka <laughs> Allah taimaka to marin mazaun ɗaya ita kuma wannan matar mai ciki ne yalla ita wannan matar mai ciki ce kin ga yanzu akwai matsalar ciki sai mijinta ya sake ta bayan ya sake ta tana da ciki kuma mijinta ya sake ta sannan kuma bayan ya sake ta ya mutu jiɗa yake kenan kin ga abin ya haɗu ya sake ta tana da ciki kin ga iddata sai ta haihu kenan ko to kuma yazo ya fadi ya mutu idda bi ta hadu mata ga iddar um, ban sunan shi ga iddar uh, saki ga iddar ta kaba yaya za a yi kawai sai mu koma ayan nan da Allah ya ce wa ulatul ahmal ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna kawai duk wata mai ciki iddata kawai haihuwa ne gaba ɗaya ajiye kowane magana kawai a jiran haihuwa haihuwar ta kawai ta gama komai kawai wannan haihuwar jireda ne in ta zo rushe komai take haihuwa ta ɗauki nauyin iddata ta saki haihuwa ta ɗauki nauyin iddata ta mutuwa shikenan kuma wannan ijma'i ne duk malaman duniya abinda suka yadda kenan a kamar yadda ibn qudama ya faɗa a cikin mughni ajma ahlul ilmi fi jami'il asari ala anna al-mutallaqata al-hamil tanqadi iddatuha bi wad'i hamliha shikenan tana gama iddata ne idan ta haihu to shi ga wata matsalar kuma yaya labarin mace mai ciki yan biyu yaya za ta yi iddata kin san yan biyu akwai mai haifan yan biyu a lokaci guda akwai mai haifan yan biyu ta ɗaya-ɗaya kuma zai yi jinkiri sai wani lokaci ma zai taho ina jin hassan ɗin ne yake fara zuwa husaini kuma daman bai da sauri ko kun taba sanin wannan mace tana iya haihuwa fa da safe ana murna masha Allah ta haihu lafiya ai ta sauka lafiya ta yi kaza kaza wallahi nake ga muke sai washe gari kawai sai kiji an ce ta ƙara wani haihuwa ashe yayan guda biyu ne kai wannan lamari wannan lamari sai Allah to duk matar da take da cikin yan biyu in ta haifi ɗaya to ɗayan bai wadatar ta yi idda ba sai ta sake haifan ɗayan kenan ba ta gama ta kaba ba kuma in ma saki ne ba ta yi idda ba sai ta haife ɗayan dole sai an an tabbatar cikinta ba komai tas komai ya gama ƙarewa to ya labarin iddar matar da mijinta ya mutu tana shakkar tana da ciki ko ba ta da ciki ko matar da mijinta ya sake ta tana shakka akwai ciki ko ba ciki ita yanzu babu garanti wataƙila a ƙauye take babu a gadawa a gane da cikin ko ba ciki Ba ta isa ta je ta yi aure ba sai ta tabbatar da akwai cikin nan ko ba ciki ba za ta yi gaggawan aure ba sai abin da ke cikin cikinta ya riga ya bayyana ga wata mata ita kuma mijinta ne wato ya tafi cilani ya ɓuya ba a san inda yake ba ya ɓuya kawai sai aka zo mata labarin cewa ya mutu yanzu irin matan da suke kamana malam wallahi yau mijina yau shekara bakwai bai dawo ba yara sun girma bai dawo ba kaza kaza ba ta san a ina yake ba a nace yake a lagos yake a libya ya tafi a niger ya tafi irin wasu maza marasa kirki da mutum zai danna ya gudu ya tafi ya bar matarsa kurin tana zaune sai aka ce mata ke mijinki ba ya mutu to kin ga yanzu anan labarin zuwan mutuwan mijinta daban yaushe kuma mijin ya mutu daban to abin tambaya nan yanzu yaya za ta yi iddata za ta yi idda ne daga jin labarin yau ya mutu za ta fara lissafi ko ku za ta binciko a gaya mata yaushe mutu wani zai ce ke yau an ya fi shekara wani haɗari da aka yi a birnin gwari aka yi ta mada a rediyon kaduna ana ta bayanin mota ta kone ai da mijinki a ciki yau yaushe yau ya fi shekara to yanzu mijin ta ya mutu ya fi shekara da mutuwa labarin mutuwarsa bai zo mata masu sai yau ya za da iddata da yawa daga cikin malamai suka ce idan mar'a ko annal mar'ata idan mata an hazo juha wa huwa ga'ibun idan mijin mace ya mutu baya nan to za ta yi iddata ne za ta yi iddata daga ranar da ta ji ya mutu a ranar ranar da ya mutu to ya ai to ai yayi shekara da mutuwa ana gaya miki sai alhamdulillah ni kan na gama ta kabata na gama iddana shikenan gobe ma ki wanka ki fito bakin kofar tashan magariya ki jira abin da Allah zai kawo ba shikenan ba kenan wannan ana aiki da ranar da mutuwar ranar da ya mutu ba ranar da labarin mutuwar ta zo ba wasu malaman suka ce a a a a a a a a ai za ta yi idda ne da ranar da aka ce ya mutu to daga ranar za ta sake sabon lissafi wanda zance ne fi inganci a a ranar da ya mutu inda ta samu labari an ce mata yau aka gaya mata ya mutu amma shekararsa guda da mutuwa to ta gama iddata shi ne zancen da ya fi inganci to daga nan kuke yawan tambaya kuma mata wai wata mata ce mijinta ya sake ta ya daɗe da sakinta amma ba ta samu labari ba sai daga baya bayan wajen wata nawa sai ya ce shi ya fata da sakinta to yanzu yaushe za ta yi da me za ta yi aiki da yau da ta biya suke ta ko ko da lokacin da ya rubuta takardar sai a duba takardar a ga yaushe suke ta ai wajen wata bakwai da wuce shi kenan ta gama iddata wasu malaman sun ce kuma a'a lallai za ta yi amfani da rana amma wancan ra'ayin shi ya fi inganci Allah sa kuna ganewa dan haka Allah ta wa ta ya ce wallazi ne ce kwanan minkum ya zaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra wannan ka'ida ce ta zaman takaba wata hudu da kwana goma anan Allah bai yi bayani akan yaushe labari ya zo ba kawai mutuwa wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai irin su mujahid sa'id bin jubair imamu ata suka ce kawai mace mai takaba za ta yi ta kaba ne ta adattu min yaumi ya mutu daga ranar da mijinta ya mutu haka ikirma ya ce haka nafi haka ibn sirin da ɗan ibn habib su kuma suka ce iddatuwa yau mai mutu su ma ranar da mijinta ya mutu shine ranar idda sa'id bin al-musayyib salman suleiman bin yasa su kuma suka ce ranar da aka ba ta labarin an sake ta idan akwai hujja bayyananniya a ranar da ya mutu kai ko ranar da ya sake ta amma sai da hujja tabbatacciya in ya tabbata to za ta iya ɗaukan ko ɗaya kowane ɗaya ta yi aiki da shi da haka abu na ƙarshe a shine yarinya karama ko ce matar da aka aure ta ba a sadu da ita ba sai mijinta ya mutu kamar na gaya muku shekaran jiya ko kuma mu ajiye maganar mutuwa yanzu mu dawo kan saki macen da mijinta ya sake ta ya aure ta kafin mata tare suka je a waya suna musu da jayayya akan kudin fati yace ba zai bayar ba tace wallahi sai an bayar ce to na sake ki kin ga wannan kafin ma ta zo gidansu ya sake ta akwai idda kanta? Allah ya bada amsa akan wannan ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha duk matar da mijinta ya sake ta kafin ya sadu da ita kafin ya taba ta kafin su yi alaƙar aure kuma sai ya ce ya sake ta ya aure ta kafin ta tare ya sake abin ba idda a kanta fa malakum alaihin na min iddatin ta tadduna wannan a saki kenan ba kuma a mutuwa ba hukuncin da ne haka matar da ba a sadu da ita ba wani ya sake matarsa sake uku kun ga sake uku ai babu komai ba za ta dawo ko ya sake matarsa sake uku kuma sai ya mutu yaya za a yi shin akwai takaba a kanta ko babu da yawa daga cin malamai kawai suka ce ta yi aiki da kawai iddar wato almutallaka suka ce tabni ala iddatil mutallaka ta yi gini akan iddar wanda aka sake ta me yasa babu takaba a kanta suka ce ha laysat zaujatun lahu ai ba matarsa ba ne. duk macen da miji ya sake ta inda ya sake uku ne ya riga ya wuce ba za ta yi kome ba ba za a mai da aure ba to wannan ai ba matarsa ba ne. da ka babu wata kaba da za ta yi masa to amma inda saki ɗaya sake ta fa matar da mijinta ya sake ta saki ɗaya ku lura da karatun nan fa matar da mijinta ya sake ta saki ɗaya kenan zai iya yiwa idawo da ita ko saki biyu zai iya yiwa idawo da ita kudin tana cikin idda ba ta gama ba sai aka ce ai mijin ya mutu to wannan matar ba za ta juya daga idda saki za ta kama yin ta gama. za ta yi masa ta gaba saboda ai matarsa ce ba a gama rabuwa ba yi imam ibn qudama ya faɗa Allah ya yi masa rahama to haka dai maganganun suke da yawa cikin hukunce hukuncen ku na mata Allah ya mana abuwa ba nan dan dakata nan saboda ƙurewar lokaci abinda na faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuban harshe ina neman afuwar Allah ta'ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh